sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. 'yan takarar shugaban ƙasa Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi jawabi kan sanarwar da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta yi cewa ta kaddamar da bincike kan amfani da hanyar aika sakonnin imel na kashin kanta da ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka clinton ta bayyana wato ta bayyana gaban kafofin sadarwa jiya juma'a 'yan sa'o'i bayan da daraktan hukumar fbi james comey wanda ya ce an samu waɗansu wasiƙun imel ya gudanar da wani bincike da mai yiwuwa ya shafi clinton Clinton ta yi kira ga hukumar FBI din ta fitar da dukkan bayanan da take da shi akan binciken. Ta ce muna kira ga hukumar FBI ta fitar da dukkan bayanai da take da shi ko da yake darekta komi ya ce wannan sabon bayani ba lalle ya yi wani tasiri ba saboda haka a fitar da shi. Ta kuma ce tana da kwarin gwiwa karin binciken ba zai sauya matsayin da hukumar ta ɗauka kan batun nata a watan Yuli ba. Komi ya ce Clinton ta yi sakaci ainihin wajen aika sakonnin gwamnati a hanyar aika sako da ba na gwamnati ba sai dai ya ce babu shaida cewa ta aika sakonnin sirri da gangan bayan ɓullar rahoton binciken jiya juma'a waɗansu rahotanni sun danganta sabuwar shaida da wani bincike da hukumar fbi ke gudanarwa kan tsohon ɗan majalisar dattijai a tsoni wena wanda yake auren babbar mai taimakawa clinton huma abadin ana binciken waina ne da laifin aika wata karamar yarinya a jihar north carolina saƙon batsa ta waya waɗansu majiyun gwamnati sun ce hukumar FBI ta gano sababbin wasikun imel ɗin ne da aka tura ta hanyar aika saƙonni na Clinton bayan da aka kwace na'urori mallaka abadin da kuma waina.. Shugabannin jam'iyyar Republican sun ji daɗin labarin da suka ce ya tabbatar da korafin da suke yi kan yadda Clinton ta gudanar da aikinta ta hanyar da ta saba wa doka. Trump wanda yake yakin zaɓe a jihar New Hampshire lokacin da hukumar FBI ɗin ta yi sanarwar ya yi na'am da wannan sanarwa ya kuma ce yana fatar hukumar za ta gyara kurakuren da ta yi a watan yuli akwai yiwuwar cewa bayan dakarun iraki sun kwace ikon birnin masul da ke da muhimmanci daga hannun mayakan isis shugabannin kungiyar kalilan ne idan ma har akwai za su rage a wannan wuri jami'an leƙen asiri da dama da na da da na yanzu su ne suka nuna haka duk da ikirarin da jami'an iraki ke yi a kwanakin nan cewa an ritsa shugaban kungiyar isis abubakar al-baghdadi a wani wurin da ke karkashin ƙasa a birnin mosul sai dai jami'an leƙen asirin amurka suna kafa-kafa game da wannan batu na shugaban isis da kuma inda yake duk da haka suka ce a bayyane yake cewa waɗansu shugabannin ƙungiyar is sun fice daga mosul suka kuma ce farmakin da ake kai wa ƙungiyar cikin watannin nan ya gurgunta da ita ɗaya daga cikin manyan koma bayan da ƙungiyar ta samu ya faru ne ranar talata 30 ga watan agusta lokacin da amurka ta kai wani harin jiragen sama da ya kashe kakakin kungiyar is wanda kuma shine jami'in shirye-shiryen kungiyar abu muhammad al-addani ɗaya daga cikin manyan ƙusoshin kungiyar is da amurka take matukar fako a lokacin tun daga wancan lokacin aka kashe shugabannin kungiyar is da dama manya da matsakaita waɗanda a cikin mosul kaɗai ma an kashe mutane da dama jami'ai sun bayyana cewa shugabannin na is da dama da ake kaiwa hare-haren kwamandoji ne waɗanda suke zama a birnin suna ba mayakan ƙungiyar umarni banda haka kuma wani tsoho mai sharhi kan ayyukan leƙen asiri ya bayyana cewa bisa ga tarihi ƙungiyar manyan jami'anta kamar bagdadi ba su kan zauna a cikin inda yake da haɗari Hukumomin Amurka sun ce rasuwar wani shugaban kafar sadarwar kasar Rasha a wani otel da ke birnin Washington bara cikin wani yanayi da ake tababa a kai hatsari ne kawai wanda ya faru sakamakon kwarkwada barasa fiye da kima da ya yi. bayan gudanar da bincike na tsawon shekara guda da 'yan sandan gunduma columbia suka gudanar tare da haɗin gwiwar hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi hukumomi sun ce michael lesin tsohon mashawarcin shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya rasu ne ta dalilin barasa da ya kwankwada wata sanarwa da 'yan sandan dc da kuma ofishin babban lauyan gwamnatin gundumar columbia ta ce bisa ga shaidar da ake da ita da kuma ta hada da hoton bidiyo da bayanan shaidu mr lesin ya ji raunuka da suka yi sanadiyar mutuwarsa lokacin yana cikin ɗaki a hotel shi kaɗai jami'ai sun ce lesin ya ji raunuka ne daga faduwar da ya yi ta yi lokacin da yake buge babban jami'in jinya wanda ya bincike lamarin ya yanke hukuncin cewa lesin ya rasu ne ranar biyar ga watan nuwamba shekara ta 2015 sakamakon rauni da ya ji a ka da kuma raunuka da ya je a wuya da kugunsa sanadiyar buguwa da yi lesin wanda ya rasu yana da shekaru 57 shi ne ya kafa tashar talabijin ta kasar rasha da ke watsa shirye-shirye da turanci da ake kira arti mutuwarsa a wani otel da ke birnin washington ya haifar da jita-jita da ya hada da raɗe-raɗin da ake yi cewa kashe shi aka yi. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta kasa sake cin zaɓe zuwa hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar jiya Juma'a wani matakin da ake gani tsautawa ce sabili da goyon bayan gwamnatin Siriya da dakarun ƙasar ke yi. Yayin kuri'ar da aka kaɗa a asirce, majalisar da ta kunshi kasashe 193 ta zaɓi membobi goma sha hudu zuwa majalisar da ta kunshi kasashe 44 cibiyar da ke da alhakin kare hankokin bil'adama ƙasar hungary ta samu kuri'u 144 croatia 114 suka doki rasha da ta samu kuri'u 112 ƙasashen uku suna takarar kujeru biyu ne da ake keɓewa yankin a majalisar Ƙungiyoyin sun kuma yi kamfen adawa da Saudiya wadda ake kushewa sabili da aikin soja da take yi a Yemen sai dai Saudiya ta ci gaba da riƙe kujerarta a wannan cibiya. Banda Hungary da Croatia an kuma zaɓi Amurka, Misira, Rwanda, Tunisia, Iraki, Japan, Saudiya, China, Afirka ta Kudu, Brazil da kuma Cuba a Majalisar Kare Hakkokin Bil'adama. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ƙasar Ghana Progressive People's Party PPP ya ce hukuncin da kotu ta yanke jiya Juma'a da ta umarci hukumar zaɓe ta sa sunansa a katunan zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar 7 ga watan Disamba zai ba hukumar ƙarfin gwiwa aiwatar da dokokin ƙasar. Dr. Papa Kwesi Duwam yana ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa goma da hukumar zaben ta hana tsayawa takara sabili da gaza shigar da takardun da aka bukata na tsayawa takara sai dai jam'iyyar ppp ta kalubalanci dakatar da ita da aka yi kotu kuma ta yi fatali da shawarar da hukumar zaben ta yanke da cewa nduwam yana iya tsayawa takara mudda ya gyara kurakuran da ke cikin takardar da ya miƙa tun farko a hirarsa da murya amurka jim kaɗan bayan yanke hukuncin kotun dom ya ce zai gana da jami'an hukumar zaɓe mako mai zuwa da nufin yin gyara a takardun da ya miƙa ma hukumar tun farko masu kushewa lamura sun ce hukuncin da kotun ta yanke dai ba shi da wani tasiri sai dai hukumar ce za ta samu wato ƙarfin gwiwar gudanar da aikin ta ba sani ba sabo Zanga-zanga ta lafa a jihar North Dakota ta Amurka jiya Juma'a bayan aron gama da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga da ke nuna kin amincewa da jan bututun mai a wurin wani da 'yan sanda suka ce mallakar 'yan asalin wato kabila ne 'yan asalin Amurka. Sama da 'yan sandan kwantar da tarzoma ɗari ne suka kutsa cikin masu zanga-zanga waɗanda ganin haka ya sa suka ja da baya suka kafa shinge kusa da wani rafi da ke filin kabilar da suke ɗauka a matsayin wajen ibada. 'yan sanda suna shigowa ta arewaci ana ci gaba da jera bututu ta yamma hukumomi dai sun kawar da cingayen suka kuma kama sama da mutane 100 da suka hada da shugabannin kabilar waɗanda suke zaune suna addu'o'i cikin kwanciyar hankali masu zanga-zanga kuma sun ja da baya ba tare da tashin hankali ba. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Idan a ya wuce Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce ga ɗimbin gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga hajiya talatu ahmed zonal coordinator director ta ofishin ilimi zonal da ke bauchi kuma muna taya ta murna auren danta wato abdullahi baba wanda za a yi yau da amaryarsa huraira da fatan allah ubangiji ya sanya alheri muna mika ɗanban gaisuwa zuwa ga abdulmalik dahiru birnin kudu da amaryarsa shar habil suleiman wadda yau ake ɗaura aurensu a kaduna allah ubangiji ya sanya alheri ga ɗanban gaisuwa kuma zuwa ga iyalan mai martaba sarkin jajiri muna taya su muna daurin auren ɗaya su fatima mai hamza buba ibn isa mashiyo wanda aka yi a jiya juma'a kenan da angonta salihu adamu da la dogo allah ubangiji ya sanya alheri a ciki muna kuma mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da iyalan sakataren dandalin wata malam shehu hassan dnd zila wanda a yau shi ma ke daura aurensa a gidan alhaji bandiya bayan gidan manja jisana baccirar da ke birnin kebe allah ubangiji ya sanya alheri ga dambin gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi alhaji suleiman yarima da na marigayi alhaji garba sa'id muna taya su murnar auren da ake shirin yi na 'ya'yansu wato muhammad musa sa'id abba da yasmin suleiman yarima a ranar asabar mai zuwa to biyar ga wata kina a masallacin juma'a na malali federal housing estate da ke kaduna allah ubangiji ya sanya alheri madalla a gaba sai gaisuwar malam babu janka bawa unguwar karfin madaki a baucin yakubu muna ta shi wato addu'ar cewa allah ubangiji ya kara ma ɗiyarsa asma'u lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu 'yan majalisa a bari ya huce a shafin facebook ibrahim saminaka tare da elnur umar yaro lau sai rufa'i sagagi tare da ibb ondi kari tare da abdullahi cigari sai shau abdullahi zarumai sai kuma adamu umar tare da yusha'u sale sai gaisuwar honorable lawan alhaji chubado sai kuma aliyu sani tare da suleiman nirima sai suleiman abdullahi mc tare da shu'aib aliyu sai muhammad nafi'u sai rabilu harisu da abubakar m zango sai shafi'u jibril da shamsu zola sai awalu abdulkarim da suraj mkr sai kuma almahadi sani tare da zahardin daud alhassan sai jeje man tare da rashid mukhtar sai kbs shehu da abubakar dangata sai anas mas'ud da almustapha m adam sai rabi'u yunus gude tare da aliyu usman aliyu sai sani b yahaya da abdulaziz ladan sai mas'ud ahmad sani da ilyas ahmad sai ibrahim sama'ila tare da wato real tasland na fata haka sunan taka ka rubuta dai sai abdulrazak usman lago tare da saminu aliyu sai shamsuddin salihu tare da muhammad ibrahim balago sai gaisuwar muhammad hashimu tare da abdul son sai aliyu usman da kuma mai sauraronmu mu wato muhammad hafiz sai isya muhammad tsafe da abdulmalik jibril sai abdulmajid abdullahi masama da rabi'u gwangwan abdullahi da fatan kuna na lafiya gaskiya ne wai kunnen jaki baya ƙara ba kura tsoro saboda ta gane ba ƙashi ba ne duk nama ne ga dimbin gaisuwar sashi hausa na murya amurka musamman wani fili na abar ya huce zuwa ga 'yan majalisa aliyu kan caji sai yusuf adam sarki da aliyu hamza baraya sai shamsuddin idris tare da muhammad bawa sai nura dan juma tare da alhussein d ahmad sai Ɗanladi furo fambeguwa idris tare da rabi'u muhammad sai aliyu hudu da abdullahi haisom sai muhammad kura tare da suleiman dan malam magami sai sai baba sai kuma umar hussein adam tare da abubakar garba sai sadiq rabi'u dukkanku da fatan kuna lafiya sai kuma shugaban majalisa wato ismail umar bima mai gombawa da fatan duk kuna nan lafiya kalau kamar yadda muka muku alkawari cikin 'yan kwanakin nan za ku ji wasu daga cikin wato labarai da muka bayar ne a wannan zaure da abokiyar aiki ta da ta ritaya wato halima jimrau ga wani labari nan da muka bayar ranar 1 ga watan februari wato watan biyu kenan na shekara ta 2000 da goma sha hudu. Najeriya du a cikin kasashe, Najeriya du a cikin kasashe, Najeriya zinarin kasashe, Najeriya zinarin kasashe, ai sauran kasashen su ne azurfa, duka sauran kasashen su ne azurfa. Najeriya Allah da yi wa kasar Masar, Najeriya Allah da yi wa Madina, ai sai ya yi maka sai ya Najeriya. da aka yi maka ashe nan Najeriya ya samari ran duniya ya yan ran duniya Allahu Allah ka tambaraya Najeriya ka ce ga tambaraya Najeriya ka ba ka cin Halima muka ce za mu zauna jin waƙoƙin nan <laughs> sai mutum ya zauna alƙur'an nijar ma zinariya ce wai yadda duk kasashe azurwa alƙur'an nijar lu'ulu'u ce ma Ah najeriya dai ita ce zinariyar kasashe wai yadda wai duk sauran kasashe wai azurwa ne wa najeriya ce eh, zinariya gaskiya ya faɗa nijar ma nijar ma har da nijar gaskiya dai ya faɗa ni dai kawai abin da zan ce kenan shetima ya faɗa gaskiya wallahi za ka nijar da kyau da kyau <laughs> <laughs> ka san dama ana neman ka Nijar <laughs> ni dai shatima <laughs> eh, mm. da yama da gaskiya bakina da taba amma a ah, to ko ma rabe kika za ko kosho da kika za a bakin ki <laughs> ai tun shekarar na ka da Nijar wace shekara kenan ne oho wace shekara ne shekarar nan dai ah, wani labari da ki ba mu halima Wala Ibrahim ina da labarai da yawa amma wannan dai. Hmm. To akwai wani santi da aka yi wanda zan haɗa amma an ce a hirɗi na an na kuskura na haɗu wannan santi. A gara ke faɗa dai mu ji ɗin. Eh ka san ƙungiyar CSAP ta yi cika shekara makon da ya wuce to an yi walima. Hmm. To a wajen walima ce aka yi santi aka manta tabarau kuma aka manta caja. To. To ni yanzu tsoro nike ka a kai ni fa da Mariya a hukunta ni da zan zan haɗu ɓalo-ɓalo waye santin nan kuma Fatima tana sauraron shirin nan ta ce a hirɗi na in na faɗa yanzu dai labarin Kana so ki ce ita ta yi kenan. <laughs> labari dai wannan ɗan lami ne ya aiko mana wannan labari wai wani wani ɗa ne ya je wajen ma'aihin shi kana ah, ji malam na jinki sai ya ah. ce ma'aihin ya ce baba ya ce wadda nake son aura bahaushiya ce ah, ba bahaushe ba kenan shi a shi ba bahaushe ba ne sai baban ya ce ya ce bahaushiya baban ya ce bahaushiya mutanen boko haram ya ce sam sam sam ba za ka aure ta ba sam sai dan ya ce baba sunan taho sunan ma'aihin taho dangote Mm. sai baba ya ce to ka irin abubuwan da nake gaya ma ai mu duka yan najeriya ne mu duka ɗaya ne ai <laughs> dangote ya canja man ra'ayi kenan <laughs> ne kaga da farko ta hausawa a ah, hmm. sam sam sam sam <laughs> wato ya alakanta su da boko haram gaba daya eh, hmm. amma da ya ji dangote sai kaga sunan dangote sai wanke hausawa <laughs> kudi ho <laughs> na gwamna masu gida rana akwai wani abu da na gani a talabijin ibrahim ina hmm. kallon labarai wani mutum da ya shigo amurka da kudi dubu ishirin da biyar ka san ko nawa za ka iya shigowa da su amurka mm, ko nawa ne ko miliyan biliyan ne mm. mai makon ya faɗi gaskiya ya ce ya shigo amurka da dubu ishirin da biyar ya cika takardu ya faɗa kawai mm. ce dubu takwas ne da shi ashe ibrahim karnukan nan nasu na kwastam da migration na na ashe ba kilishi kawai suke sunsunowa ba har da kuɗi har da kuɗi sun iya sunsunowa. Mm. wallahi to labarin ne bani mamaki kawai kai kace dubu takwas amma sai kar yadda karya ta makale wa jakan madina da kilishi kaka mm, <laughs> wallahi sai karya ta tona asiri gashi a talabijin ana ta nuna ga kuɗaɗen an baje su dubu ishirin da biyar kariyar ta tsuguna ta cam yanzu aka ce an kama kuɗin sai ya akwai wasu takardu da wasu menene sai ya je yayi bayani mm. yawwa sai yi bayani kuma ko yayi bayani ma yanzu suna iya kwashe wani abu daga cikin kuɗin tara to ka gani lalle sai sun ciri wani abu a ciki sai sai ya biya tara kawai tunda dai bai ayyana cewa na da shi ba jaridar da ke bayani suna cewa ko nawa za ka iya shigowa da su kasar mm. nan kawai dai ka faɗi gaskiya nawa ne eh kwarai da gaske atan basira mm. <laughs> To da kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. 'yar takarar shugaban ƙasar amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi jawabi kan sanarwar da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta yi cewa ta kaddamar da bincike kan amfani da hanyar aika saƙonnin imel na ƙashin kanta da ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka clinton ta bayyana gaban kafofin sadarwa jiya juma'a 'yan sa'o'i bayan da daraktan hukumar fbi james comey wanda ya ce an samu waɗansu wasiƙun imel ɗin ya yi ya ce ana gudanar da bincike kan mai yiwuwa wannan zai shafi clinton clinton dai ta yi kira ga hukumar fbi ta fitar da dukkan bayanan da take da shi akan wannan bincike. shugabannin jam'iyyar republican sun jaɗin wannan labari da suka ce ya tabbatar da korafin da suke yi akan yadda clinton ta gudanar da aikinta ta hanyar da ya saba wa doka trump wanda yake jihar new hampshire yana yakin neman zaɓe lokacin da hukumar fbi ta yi sanarwar ya yi na'am da sanarwar ya kuma yi kira ga hukumar da begen cewa hukumar za ta gyara kurakuran da ta yi a watan yuni shugabannin jami'an leƙen asiri da dama na da da na yanzu su ne suka bayyana haka duk da ikirarin da jami'an suka yi na cewa wannan ana buƙatar a gudanar da cikakken bincike. To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.